معروف بمقتصر ملخص من شرح التهاني في مت شيخ الكبير ابي عبد الله محمد ابن ناصر ana تي yasa ما كي ce mata daliyatu ibn nasir aka jingina ta da wadda aka yabe ta da shi shi wani littafin wato asalinsa ya ya yaba shaikinsa ne wadda ya karatu a wajensa wadda ya kwankwaɗi ilimi a wajensa mai suna ibnu nasir ya yabe shi da zuhudunsa da yawan ilimi da gudun duniya da dai sauransu ana karanta wani littafi ba don komai ba saboda lugogin da suke ci har ma malaman zaune suna masa eh, wannan wai babu malamin ka a da shi da ibnu eh, suna da nauyi sosai ga karamin littafi ne amma zai naɗe buzaye da yawa duk irin matasa mu yan suna masu farfar din nan na kokarin yin tafsiri saboda abin ake samu cikin azumin nan wato in ka kawo shi zai nade majalisinsa saboda kuma akwai fa'ida a karanta shi din saboda akwai kalmomi da suke shiga alkur'ani da hadisi kai tsaye kuma akwai fasaha ta larabci duk da karanta ilimin balaga da ilimin sarraf zai ga irin hikimar da da fasaha da aka amfani da ita cikin nan shafi na nawa hal shi man shita bismillahir rahmanir rahim man shita min samarin yalazzu wa manzarin an wa sautin fil ni mujassadin dama yana yaba ainihin ainihin wannan yankinsa ne mahaifarsa kenan yana yaba mahaifarsa can daga can baitin da yake ce eh, ma dauhatun fainanatu aw batun bi kamilatin aw fi yafa'in anjadi yace man shita na daga abun da yake so min samarin da 'ya'yan itace akwai a wannan wurin yalizu wanda yake yin daɗi wa manzarin da abun da zai burge ido shi ma akwai shi a wannan wurin ani'in wato mai bada mamaki wa sautin ga kuma sauti mujassadi ko wato wadda aka kyautata shi fil gusuni a rassa rassan wurin kawai saboda korama ce wacce take da bishiyoyi iska na kadawa in ka ji sautin rassa yadda suke yi shi ma abin burgewa ne to anan wato kalma ta wannan luga anan ani'un anika anikin wato burgewa da mujassadin daga jasadu ne amma yau jasadu ba jiki ba to mujassad ta zo kyautatuwa ko kawa mun fahimce nan waha babu jir ya lin yu khalqilu saqa um nudin biha fahimil zawa idimum adi shi yasa littafi in duk dan a caba luga karanta shi ma ba zai daidai ba zai karanta shi daidai ba mun fahimci wannan yace wahababi ga kuma raƙumin ruwa jiryalin wa jiryalin ga raƙumi na giya kamar yadda ya yi tashbihin kusan nan suna amfani da tunda ana karanta adabi ne adabi kuma sai an koma sai an jinyar hada jahiliya to amma kawai ana so dai a isar da saƙo ne da lafuza da ake amfani da su tun zamanin jahiliya ya ce wa jiryalin ga wato raƙumi jiryali na ruwa yukalkil wanda ya tsakaici saƙa umludin ƙwauri na mai ni'ima biha a wannan wurin sannan kuma fahimil famil zawa'idi mai girman tuntu mum'adi mai ni'ima wato nan tashbihi ne kan tashbihi tashbihi kan tashbihi nan wato ya kamanta gudanar wuri ne mai dausa wanda yake wannan ruwa ke gudu a wurin da bishiya da ta kafu cikin dausayi da takiya za ta taso ta girma za ga ainihin ginshikinta zai kyau ko ba ka ba to wai itatuwan wannan wurin saboda ni'imar wannan wurin suka taso da kyau da tsari da diri da tsawo to sai ci sifan taso mata wurin ma haka suke to in ba ka mai kawo fahimin iri mai girman tuntu mun adi mai ni'ima kaga tashbihi ne kan tashbihi tashbihi ne kan tashbihi tashbihi ne kan tashbihi ya fara da ainihin wato yawaitar giya ya kamanta wai kamar kogin wurin kamar yadda in a gidan giya yadda take ta kota ina din nan kaca kaca ba da zubo karanta ba ana bi ana miƙa mutane masu sun ɗauke wuta to yawaitar ruwa a wannan wurin kamar haka ruwan kuma da tsirar da itatuwa itatuwa da suka inganta suka tsawo suka kyau suka dire to sai sake siffanta kuma wannan tsirran da dirin itatuwa na wani kamar mace mai kyau wacce ta samu sura yukalkilu asalin takalla ne takalkala takallala takallala ne sai aka cire sai aka yi fakko aka mai da lamɗin ta ɗaya zuwa kha'un saƙun kam kowa ya sani umludun wato daga maladun umludu mai abu mai ni'iba fahabu wato abu mai girma azawa'ib kuma tuntu adin kuma daga ma'ada shi ma ni'imanci mun fahimta أو أمنزي فرإنك لي ألبه أو غفوة الإصباح بعد تهجد duk wai yana sifanta ainihin mahaifarsa yadda take da kyau yadda take da burgewa yadda take da ni'ima ne au amni zi farakin ko mahaifata kam wato zaman lafiya ne wato daga wanda ma'abuci razana da challenge na zaman lafiya sai zo ya samu kwanciyar hankali haka mahaifata take kali ulubuhu wanda hankalinsa ya riga aka zare shi saboda saboda rashin kwanciyar hankali wato mana mahaifata kam ko ita ce tafi ko ina kwanciyar hankali zaman lafiya wanda wanda ya shiga tashi hankali a mahaifarsa zai gudu dawo na wuri irin daɗin da zai ji mahaifata wato ko kamar haka take ne kamar su ta augafotin isbai ko kuma awa baccin bayan sallan asuba ne baccin asuba kai kasan san ya fi daɗi ba da tahajjudi bayan kayi tahajjudi bayan kayi tahajjudi kayi sallar asuba kana kan da kirka a sallar asuba saboda nauyin bacci to sai ka zo sai ka dingire ya yake da dadi to ko ko mahaifa ta kam da haka zan kwatanta ta ne aw azbusha ri'atil furati ala zama aw wasli hibbin bada hajrin mubadi to dan ta saman nan fara'in fara'un shine ainihin wato tsorata faraka ko kuma a ce naƙatun fari'un munaƙatun fari'un wato kamar raƙuma a cikin garke sai ta ware saboda wani dalili sai ce ana ce mata fari'un ba a sa kawo ta utanis ɗin saboda ma'alumun ne ba sai kawo ta utanis ba tun da ba a gaya mace namiji haka to tana zuwa wannan ma'anar ba ngafuwatun daga ngafa ngafuwatun bacci ta tahajjudi kan kowa sani aiko eh sai dai wanda baya yi au azbu shari'atin ko ma au azbu ta furati ko kuma mahaifata kan ruwa ne mai daɗi kamar wato ruwan furatu kogin furat ala zama kan wanda ya samu ishi mai tsanani sai samu wannan ruwan ko da haka zan kwatanta ta ne an wasu da hibbin ko kuma saduwa da wadda ake bege ne ko wacce ake bege bayan tsawon zamani na yankewa ba da hajirin bayan yankewa mubadi mai nisa kamar ka ne kun jima wani abu ya shiga tsakani aka samu akar samun haduwa sai da aka haɗu ko wannan jin daɗi ne zan kwatanta mahaifata da shi bi alazamin tilkan layali maha ma dabra dabranu sa'adul as'udi eh ko dama ce ce ma dauhatul fainanatun aw rawbatun bi kamilatin aw fi an jadi wato bi alazamin tilkan layali law mahama khadahu dabranu sa'adul asudi yace ma dauhatun wato babbar bishiya wacce ake hutu a ƙarƙashin ta kasan suna larabawa da ke dukansu a rigage suke duk inda riga take za a samu da gabjejiyar bishiya katuwa wacce duk zuriyoyin za su dinga zuwa manyan su haɗu a wurin mai inuwa ka san bara a manta da irin tabbatun da ke so su suna cikin sahara ce mai kuna to kowannan bishiyar ko mai rassa ko kuma orama mai ruwa mai wacce take cikin wato sarƙaƙiya mai ni'ima dukansu wato ba su kasance bi alazza su ba su kai daɗin tilkan layali wa'ancan darare ba waɗanda na yi su a mai fata laumaha ma ka ɗau dabranu da abinda dabranu ta rubuta wato laumaha ma ka ɗau dabranu da da sa'adul as'udi wato a sa'adul as'udi bari mu fassara muku sa'adu da dabranu sa'adu su laraba suna camfin wata taurariya suna ce mata sa'adu idan ta bullo to wannan akwai akwai wannan akwai nishaɗi akwai farin ciki akwai kwanciyar hankali akwai wadata akwai rashin akwai lafiya akwai komai dabranu kuma in ta bullo to cututtuka da talauci da tashi hankali da yaƙi da sauransu to yace lauda dai sadun asudi wato tauraruwa wato mai ni'imtarwa mai sa ci gaba da nasarar nan da za ta shafe ma ka ɗau dabranu abun da dabranu ta rubuta tashbi kan tashbi ka gane abin da ka nufi wato e wato ma'ana lauɗin za ka yi fassara ta da an wato dukkan wancan bishiya babba wacce ake hutu a cikinta ko kuma ƙoramar can mai gudana a cikin sarƙin jeji mai ni'ima duk wa'annan ba su kai daɗinsu bai kai wa'ancan darare da ne a cikin garinmu ba an da kasancewar kuma sadul as'udi taurariyar sadul asudi ta shafi abinda dabrarun ta rubuta lau dinnan karka fasa shi bi ma'ana lau na da a'a lau bi ma'ana an haka fasar za ta fi maka fita an fahimta sai waye